me ya kori magajin malam daga tiktok murja ta yi masa kiranyi zan iya komai idan zango bai aure ni ba in ji hawa yar tiktok wata yar tiktok mai suna Hauwa, wadda yan kwanakin nan bidiyoyinta tana rawa akan waƙar barhama na gombe mai yabo suka ɗauki hankali har hakan ya ja mata mabiya da dama a dandalin na tiktok ta zo da wani batu akan adam iya zango da ya saka kowa ke mata wani kallo na daban

Hauwa ta wallafa bidiyon ta tana bayyana irin san da take yi wa Adam ya zango gami da alwashin sai ta aure shi ko me zai faru inda ta ce rubuta ta a jerin matansa. Ta ƙara da cewa ita ba ta damu ko da zai aure ta ne a yau ya sake ta a yau ba ta amince inda ta kasance a cikin jerin matansa. Duk da dai burinta na aurensa ne sa hayyafa mutu gara ba da yake platform din bai da bukatar sallama na duni abin da ya nazo da shi ba na sallama ba ne barin je kai tsaye da abin da ya kawo ni sako ne zuwa gurin saurayin da nake so na aura wato adam e zango adam e zango ka bude kunnanka ka ji ni ina kaunar ka kuma ina son ka na dade ina ta dakon soyayyarka kuma na dade ina so Allah ya nuna min rana irin ta saboda san da nake maka ya kai har na gagara oyewa na zo midiya ina so na faɗa ba don komai bi saboda kadda da ci gaba da wahala in ci gaba da ɗaukan dakon abin da ba zai kai ni ga riba ba ina ƙaunar ka kuma ina son ka ina muradin ka kuma ni so da nake maka ta aure nake yi kuma na sani da yaddar Allah sai na mallake ka ka sa ni daga cikin jerin matan da zaka aura zuwa nan gaba saboda ni ma ina son ka kuma soyayya ta aure kuma na rantse da Allah albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mun zama ma'aurata ban damu da cewa zaka iya aure na a yau ka saki ni ko da a ce hmm? ko da a ce yanzu za a ɗora min aure da kai idan har dai na kasance matarka na shiga jerin cikin matanka zan yi alfahari da haka sannan duk rantsi duk wahala ba zan taɓa tsarewa ba ko da a ce zan mutu babu aure kai nake so kuma kai zan aura kai ne muradi na na daɗe ina jiran wannan ranan in zo in bayyana maka wace ce ne a gare ka ni soyayyar ka ce na gani shi. soyayya kuma na aure ina so mu yi aure da kai kuma mu hayayyafa ba don komai ba saboda muradi na ne kuma na san waye kai sadauki ne kana son mai sanka kuma na sani zaka cika min wannan alƙawarin kuma ina son kafin bayan mutuwa na in haɗa ido da ni da kai saboda in bayyana maka cewa ina son ka ina ƙaunar ka zan iya komai saboda na sami ka ba don komai ba saboda kai ɗin muradi na ne tun ina shekara goma sha uku na fitar da kai a matsayin mijin da zan aura ina so karka karya min zuciya ka cika min wannan buri na shi kaɗai ne nake muradi allah ya cika min na a duniya kuma na san waye kai mutum ne adalin mutum wanda na san cewa yana son ɗan adam da farin ciki kar ka manta ina ƙaunar ka zan iya komai asabi da kai ko da a ce in dai zan same ka don't forget i love you i love you i love you ka sa a ranka cewa durin ido ba ala sai mun haɗu ka sa ni a jerin matanka ina ƙaunar ka har gobe allah ubangiji ka mallaka mun shi allah ka mallaka min wannan bawan naka allah kuma ka cika mun burina da nake da shi a ni a kanka da kan wani bidiyo an yi taimata tsokaci wasu na kiranta 'yan neman suna wasu na yi mata dariya wasu ma na danganta ta da hauka ko rashin aji sai dai in neman sunan nema za a iya cewa ya kai mata domin kuwa wannan sako ya isa ga adam iya zango inda ya duwetin bidiyon nata game da rubuta aure dodon zango da yake platform din bai da bukatar sallama na bin abin da ya nazo da shi ba na sallama ba ne barin da kai tsaye da abin da ya kawo ni sako ne zuwa gurin saurayin da nake so na aura wato adam iya zango adam iya zango ka buɗe kunnenka ka ji ni ina ƙaunar ka kuma ina son ka na daɗe ina ta dakon soyayyarka kuma na daɗe ina so Allah ya nuna min rana irin ta saboda sanda nake maka ya kai har na gagara oyewa na zo midiya ina so na faɗa ba don kuma komai saboda kadda na ci gaba da wahala in ci gaba da ɗaukan dakon abin da ba zai kai ni ga riba ba. ko da dai bai ce komai ba amma kasancewa ta a shafin sama wata nasara ce a gare ta domin ya tabbatar da ya ga sakon nata ya kuma kula ta domin an ce wanda za shi sama in ya taka leda ya rage tafiya. Duk sai dai mu ce 'yan rabinta ne Allah ya daidaita tsakaninsu ya sa kuma kar ya sake ta a ranar auren kamar yadda ta yi wa kanta fata. Domin shi ɗin allurar cikin ruwa ne mai rabu ka ɗauka. Kamar yadda ta ce a wani bidiyo da take mai da martani ga wata da ta ce bata kai ta son zangon ba ita ma ta yi ta haƙura. So wannan ta ce to ni na fi ki son Adam e zango amma haka nake haƙuri gaskiya ba gaskiya ba ne let me tell you something soyayya babu kunya soyayya babu ƙara wai ka ji kunyan wani saboda dan kana son ka isar da saƙon zuciyanka ki sani cewa idan har kina son adam e zango duk yacce za ki yi wallahi ko da bai karɓi soyayya ki ba sai kin isar mai me yasa ni na fito midiya nake faɗa sabida me sabida ya shiga can cikin zuciya na ne da shi nake kwana da shi nake tashi wasu suna biyu na comment suna cewa wai wahala wani na gan shi ya yi comment akan cewa ni in shirya zama bazawara na ɗauki wannan alwashin ko da a ce yau za a ɗaura mana aure da shi sannan kuma a inda aka ɗaura mana aure da shi bai bar ƙofar gidanmu ba sannan ya cire takarda ya ce ya sake ni na cika burina allah ya cika min buri kuma ina da wannan muradin wayanda suke ta ni fatan alkhairi ina godiya sosai masoya Allah kuma kuma ya cika muku burinku na alkhairi sannan kuma har gobe na faɗa na ƙara faɗa ina ƙaunar ka adam ya zango ni ka ce ka saka wannan a zuciyarka sannan ina ganin zagi ina ganin maganganu kala-kala ni fa babu wanda ya isa ya hana ni in faɗa abin da yake damuna babu shi kuma soyayya ba ƙarya ba soyayya ba ƙarya ba idan shi baya so na to ni ina son sa kuma ba ni na ɗaura wa kaina ba wannan ƙaddara ta ce shin kuna so na yi fatali da ƙaddarar da Allah ya ɗaura mu ne ai sai ya kai iya inda yake so ya kai har gobe baran fasa san shi ba kuma na sha alwashi idan har an yi duniya don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na mallake shi a matsayin miji za ku iya ɗauka na a matsayin ban da hankali ko kuma ban da tunani wannan ruwan ku ne but ni na san me nake ji a zuciya kuma ya cancanci a so shi ne ga wata mata fito tana ce tafi ni san shi ba kya san shi kuma ba zan ana kiki so shi ba har gobe ki yaƙi shi allura ne a cikin ruwa ki yaƙi za ki iya yaƙi za ki iya fitowa kuma in na gani zan miki fatan alkhairi saboda ba ke kika dora wa kanki ba Allah ne ya dora miki dan ina son shi shi baya so na ba zai taba hana ni soyayya da shi ba sai inda Allah ya tsayar min da shi to shine zan tsaya abu soyayya kuma ba ƙarya ba ce masoya ku ci gaba da min fatan alkhairi kuma ina jin daɗi masu zagina, Allah ya ba ku himma ya ci gaba da Assalamu alaikum al'ummar duniya sunana Abdullahi shugaban cibiyar bada magunguna na kashful alil.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 A nan kuma wani mai siya a dandalin TikTok ɗin ne mai suna magajin malam ya fito ya bayyana ya daina TikTok inda ya bayyana wasu dalilai na ƙashin kanshi da suka saka ya yanke wannan shawarar da suka hada da wani abu da ya ce yana hana shi bacci a kwanakin nan gami da wasu abubuwa da yake gani na fajirci da ake yi a TikTok din. To insha Allahu insha Allahu daga wannan lokaci daga wannan lokaci na bar wannan kafa ta TikTok kuma in Allah ya yarda babu wanda zai sake gani na ko kuma ji na a cikin wannan kafa kuma na yanke wannan hukuncin ne ba don komai ba sai don waɗansu dalilai na kai da kai da waɗansu dalilai da suke faruwa a cikin wannan kafa zan yi haka domin samun nutsuwa ta domin samun nutsuwar waɗansu da kuma kwanciyar hankali na da na waɗansu akalla har yanzu ban tunanin na haura shekara ɗaya da rabi zuwa biyu a cikin wannan kafa amma daga wata takwas zuwa yanzu duk wani tanshin na rayuwata dalilin wannan kafa ne duk wani abu da yake tashin hankali ne da damuwa a gare ni to dalilin wannan kafa ne ba ni da hawan jini ban da ciwon zuciya ban da wata damuwa ko wata jinya a tattare da ni amma a kwanan nan waɗansu abubuwa suna faruwa a cikin kafan nan wanda suna hana ni bacci sun sa ni na yi hawaye da idona kuma ba don kome ba sai don mai tashin hankalin wannan al'amura da. mu sani cewa mu ba muna yin nasiha bane a cikin kafan nan saboda mun fi kowa tsoron Allah ba kuma muna yi bane saboda mun fi kowa sarki ba kuma muna yi bane saboda mu ma ba ma yi wa Allah laifi yanda kake yi wa Allah laifi ni ma ina yi wa Allah laifi ta iya yiwa ma laifin ma da wani zai zo ya yi a wannan kafar wata ma kai wanda kake zuwa kai ya fi nashi to amma illar da muka gane shine ka fito cikin wannan kafar na social media kana yaɗa barna da suka ci karo da shari'a ta musulunci shine abin da muka gane illa ne kuma muke nuna mutane yayin da ka zage kai kaɗai ka je ka wani wajen ka yi wa Allah laifi ka ɓata wa Allah to kai kuma kai da Allah ne sai kai da wanda kuka je kuka yi wannan laifin in kai kaɗai ne sai Allah ya sani amma yayin da ka kawo wannan abin cikin social media shine illar kuma shine abin da muke nuna mutane ina cikin kafan nan na ga wata ta zo tana tallar lesbian wani ya zo yana tallar eh, luwaɗi wani ya zo yana tallar shirka kullum abin da lalacewa yake zuciya ta ba da ƙwarin da za ta ɗauki wannan al'amari ajiya jiya na ga namiji da habbest da towel cibiyarsa a waje yana layi ko yana neman kwastoma wallahi wannan abin ya ɗaga min hankali fiye da kowane al'amari saboda haka ba wannan ne main dalilin da ya sa zan ba tiktok ba sai dai yana daga ciki a takaice saboda haka akwai waɗanda na san na ɓata musu ko yaya ne to allah su fi mun. kuma dama ban taɓa tunanin akwai wani wanda ya mun abin da ba zan yafe mai ba a cikin wannan kafa Allah ta'ala ya sada mu da alkhairansa kuma Allah ya sa mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullah sai dai a wani gefen wasu na ganin wannan dalilin da malam ya saka ya da ke hana shi bacci baya rasa nasaba da wata soyayyarsa da aka binciko yana yi ga wata yar tiktok mawaƙiya mai suna maryam sadiq wanda bayyana ritayar tashi ta zo daidai ne da sanda freedom radio ta yi hira da ita a cikin yadda kuma take bayyana yadda magajin malam ɗin yake aiko mata da sakonnin soyayya ta hannun mutane mabambanta ya yake fama da masu cewa ina son ke ina son ke so kowa zai ce yana so na ba zan ce masa a'a ba saboda an ce ba a mai da hannun kyauta baya amma dai ba so na soyayya ba saboda a gani na shine idan har ba aure za ka yi ba bai kamata ka tsaya kana bata lokacinka kan soyayya ba idan mijin aure ya fito sai ka tsaya ka mai da hankali a kansa amma soyayya tana hana abubuwa da yawa na farko in kana da abubuwa masu mashimmanci tana hana gani yin su shi yasa na tsayar da hankali na akan sana'ata idan lokacin aure yayi zan mai da hankali akan soyayya akwai wani ustaz magajin mana an ce kuna soyayya a cikin me gaskiya haka <laughs> gaskiya ne yana so na sosai gaskiya ya ba da sako an faɗa mun mutane da dama sosai To, idan haɗuwar daga Allah ne, Allah ya tabbatar da alkhairi. Ko da dai malami bayyana wannan a matsayin dalilinsa na daina TikTok din ba, amma kamar akwai tsinkawa a bayyana malami yana bin mawaƙiya da neman soyayyarta. Ba wai kuma ta amshi soyayyarsa ba ne, a'a. A yanda ta bayyana kamar har lokacin ma ba wai ta amshi soyayyarta shi ba ne. Dole lamarin kamar da ƙuna, wanda in ya ce hakan ma ya hana shi bacci ba mamaki. don dai masoya da abokansa suke ta yi masa kiranye cikin masu ba shi hakuri da rarrashinsa har da murja ibrahim kunya wadda ko kwanan ita ma ta yi sakin baki a dandalin tana faɗin kalmomin da malamai ke ta yi mata nasiha da ake ganin kamar tsohon fushin allah ne inda take tabbatar masa da ko ya daina TikTok abin da yake gudu ma zai iya gani ana yi a kofar gidansa. Gajin malam dan girman Allah duk abin da aka yi ma a cikin TikTok din nan ka yi hakuri mutane suna karuwa da kai ko ni kai kadai nake saurara duk wannan taron yuyuyun da za su zo su ta cewa kaza kaza wallahi tallahi magajin malam kai kadai nake saurara to dan akwai wanda suka damu da kai a cikin TikTok magajin malam na kirawo ka na ji ka a kashe na duba WhatsApp ɗinka baka hau online ba dan kadai ta zaki kai in dai ayan akuyoyi ne ba za su kare ba kamar yanda na gari ba za su kare ba haka mu ma ba za mu kare ba duk wani update ake yi maybe ma da ka ce kare na tukka saboda abin da ake a kofar gidan ku wata ran zaka fito kai ku ci murda ana wata bura ubar da kanka ba zai dauka ba to dan Allah ana karuwa da kai gaskiya kai kadai ne mutum mai nasiha tsakani da Allah baka jahiltar mutane ko wani abu bayyace musu gaskiya kake kani ina karuwa da kai wallahi nan tarin ci kuma dan ba saurara su ko wata karuwa ce take so ta yi maka sharri mu ka hada mu da ita a gaskiya zamu yi mata available service dan Allah ka